Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki har wa yau dai akan shirin Market 2 na hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ko USAID wanda ta bullo da shi don taimaka ma manoman Najeriya su iya dogaro da kansu su fahimci noman kasuwanci kuma su koyi dabarun samar da kasuwannin sai da albarkatun da suke nomawa. Za mu ɗora a yau daga wannan tambaya da Mahmud Ibrahim Kwariye ma daraktan shirin na Marcus 2, Malam Aliyu Sama'ila. A jihohi nawa kuke eh, wato eh, hulɗa da manoma a Najeriya kuma sannan dame-dame wanne fannoni na noma? Muna jihohi 24 a Najeriya haka. Kama kama yadda na ce ma irin muna ɗaukar nau'in a eh, tsiro ko kuma nau'in me za mu yi da kuma ina wa'yan jihohi ne sun kahi karhin ne sannan kuma waye zai sai shi yana jiha ne ko yana kusa da jiha to zan baka misali kamar shinkafa muna shinkafa a kebbi sokoto wanda muke hulɗa da shi kamfanin sunan shi labana rice mill muna kano nan da umza inda ka gane ni da jigawa a tafi rice mill haka a arewa kenan amma akwai kuma shinkafa a najeriya ta tsakiyar middle belt kenan benue jihar niger da jihar kwara duk muna shinkafa nan sannan a kudu muna jihar ebonyi muna jihar enugu muna jihar anambra su ma ana shinkafa wurin nan sosai a wadda ake cema a bakalki rice haka to su ma muna da kamfanin da muke da su ebony agro su ma suna duk abu guda ne muke sannan rogo muna jihar ondo oyo da jiha edo su ma akwai kamfunan da muke hulɗa da su masara muna jihar kaduna da jihar oyo a jihar kaduna muna da tare da grand cereals wani kamfani da ke jos da wani nobom agro wani kamfani da yake jihar nasarawa sannan da fittech wani kamfani mai abincin dabbobi abincin kaji yana kaduna wai jimlatan idan an haɗe eh, eh, jihohi wajen 20 da ɗoriya ɗinan da ka ambata kuna hulɗa da manoma eh, jimlatan um, za a cewa manoma nawa ne kenan kuke hulɗa da su aƙalla yanzu muna da manoma dubu ɗari da ashirin wayanda muke hulɗa da su dubu ɗari da ashirin a fannoni na daban-daban haka ya mm. ga yan aka raba su ƙungiyoyi wajen dubu hudu kenan haka mm. to haka muke ayyuka da su muke ta tahiya haka muna abin to in ka diba yawan su a kan yawan najeriya ai ba komi ba <laughs> wallahi ba komi ba <laughs> to amma yanzu wani wata tambaya anan ita ce idan muka zo ka ce adadin kungiya ba a so ya wuce mutane talatin eh. idan muka kafa ƙungiyar nan yau aka muka rijista ko muka fara aiki da ku eh. wai yaushe ne ne za ku sallame mu ba mu ba ku sai dai a gaisa ba mu sallama ku saboda ha'in kun goge sosai hmm. sai mu yi amfani da ku ku koya ma wasu ƙungiyoyi masu tasowa kun rage wani aiki kuma ya yi sauƙin hiya saboda mi saboda manomi ya yi yarda da manomi dan wane ba wanda zai zanzaro iri na bai taho ya ce eh, ku yi kaza haka da in suka ga manomi dan su haka kuma sun kaji daga inda ya faru sun san za ta yiwu ba wai hira ba ce kurun haka to irin wayannan kungiyoyin ba mu sakin su sai mu ce to tun da kun ka kawo haka kun san amfanin abin nan mm. wasu ma sun da ku ai ku ma ba ku sani ba ta an ka yanka ba ku kuma saboda haka shi ilimi ba a ruwa te ka ba wasu masu bukata su amfana da shi akwai wani tsari ne da kuke da shi na tantance nasara ko aka san haka misali tantance daga ina ake a ina aka yanzu kuma ina aka tunkara muna da wannan tsari zan baka misali haka da masara masara muna yin ta a kaduna da oyo ko da muka shigo jihar kaduna mun iske manoman masara suna samun buhu goma zuwa buhu goma sha uku ton guda zuwa ton guda da kilo ɗari a kadada guda to insha allahu a shekaran mu ta harko da su wayanda sun ka tsaya sun ka gani sun samu ton uku da rabi a kadada a halin da muke ciki yanzu da sun ka goge duk wani manomi da yake karkashin tsarin mu yana samun ton biyar zuwa ton biyar da rabi a kadada guda to kaga ko an samu ci gaba wurin nan haka a shinkafa mun iske manoman shinkafa suna samun ƙasa da ton guda wasu a hekta to sai zama na cewa a yanzu dai manomanmu suna samun ton hudu. Manoma kun haji, ashe dai shirin yana da amfani, da fatan waɗanda daga cikinku ba su ci moriyar wannan shiri na Market Stew ba za su garzaya zuwa hukumar USAID su rajista domin shiri mai zuwa a yi da su. Mun dakata a nan sai kuma rana ta da izinin Allah ku ji karashin wannan shirin yanzu a madadin Aliyu Sama'ila daraktan shirin Market 2 na ayyukan gona a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID e da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da shi. Da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.